This is the voice of America. The following program is in Hausa. Allah labo sashen Hausa na murya Amurka ne akan mitoci 19,31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau sha bakwai ga watan Disamba shekarar da sha biyar. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugabannin 'yan hamayya a ƙasar Habasha sun ce jaman tsaro sun kashe mutane fiye da arba'in a 'yan makonnin nan a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya yake kira ga mahukuntan ƙasar su gudanar da bincike cikin gaggawa kan aragamar da aka yi tsakanin sojojin ƙasar da kuma 'yan shi'a. a Somalia shugabannin kasar da dama da kuma na yankuna sun tashi daga wani taro na kwanaki uku inda suka yanke shawara kan yadda za a tafiyar da zaben kasar a baɗi a turkiya kuma jama'ai sun ce sojojin kasar hudu sun jikkata sakamakon hari da manyan makamai da aka kai kan wani sansani da ke arewacin iraki to a najeriya kuwa jami'an tsaro sun dakile wasu hararen kunar bakin wake yayin da mutum guda ya rasa ransa kana wasu mutane biyar suka jikkata yan mata guda hudu wanda suka suke kokarin dannowa su tsallaka jami'an tsaro wanda aka tsare su ne kuma ɗaya daga cikinsu ta yi nasara ta sada zumunci Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aikawa da Majalisar Dokokin Ƙasar wata wasiƙa da ke ɗauke da bayanan cewa zai gabatar da wa majalisar da kasafin kuɗin baɗi. Dear distinguished Senate President, 2016 budget presentation, I crave the kind indulgence of the National Assembly to grant me shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki kenan yake karanta wasikar da shugaba buhari aike wa majalisar muna kuma tafe da wasu rahotanni da kuma shirin domin iyali amma za mu fara ne da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a ƙasar habasha ko ethiopia shugabannin yan hamayya sun ce jami'an tsaron ƙasar sun kashe mutane fiye da arba'in a yan wato a yan makonnin nan yayin zanga-zangar nuna adawa kan shirin gwamnatin ƙasar na mai da wasu gonaki wuraren kasuwanci ma zanga-zangar sun fara maci ne a wajajen ƙarshen watan jiya kan shirin gwamnati na fara babban birnin ƙasar addis ababa masu kan lamirin shirin a yankin kabilar oromo sun ce shirin zai raba ƙananan manoma da muhallansu da kuma yanci da suke da shi amma gwamnatin ƙasar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar mutum biyar ne banda 'yan sanda hudu wurin ta ce an kashe su ranar talata a yankin na oromo a halin da ake ci kuma amurka ta yi kira ga mahukuntar najeriya su bincike ran gamar da aka yi tsakanin 'yan shi'a da kuma dakarun kasar lamari da rahotanni suka ce halaka ɗaruruwan mutane ofishin jakadancin na amurka da ke abuja najeriya jiya laraba ya ce Tidas ne gwamnati cikin hanzari kuma a bayyane ta gudanar da bincike kan wannan lamari kuma ta hukunta duk wanda aka samu yana da hannu ko kuma laifi a wannan lamari daga somalia kuma shugabannin kasar da ma na yankuna sun tashi daga wani taro na kwanaki uku da suka yi a mogadishu babban birnin kasar kan hanyoyi da za su fi dacewa su bi domin a gudanar da zaben kasar cikin shekara mai zuwa shugabannin sun tsaida shawarar za su rusa gwamnatin kasar cikin watan satumba mai zuwa amma ba su hana shugaban kasa hassan sheikh Mohammed da wakilan majalisar dokokin kasar su mai tanda biyar tsayawa takara ba. hakan na taron wato hakan nan taron ya zartar da shawarar gudanar da zaɓe mai zuwa kan bin tsarin ƙabilu ko zaɓen wato gamin gambisa da shugabannin ƙabilu ko dangi za su fitar da wakilai daga cikin su gwamnatin ƙasar ta farko bayan yakin basasar da ƙasar ta shiga na lokaci mai tsawo shugabannin ƙabilu ne suka zaɓe su bayan da suka haɗu a mogadishu a shekarar 2012 A Turkiyya jaman ƙasar sun ce sojojin ta hudu sun jikkata sakamakon hari da manyan makamai da aka kai kan wani sansani da ke arewacin Iraki inda dakarun Turkiyya suke horar da sojojin Iraki wanda suke yaƙi da mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS. kafofin yada labarai na ƙasashen yammacin duniya sun ba da rahotanni da suke cewa mayakan sa kai na isis sun harba rokoki kan sansanin da ke kusa da birnin mosul wani jami'in Turkiyya ya ce harin ya fito ne daga sassa da ke hannun kungiyar ta isis wasu majiyoyi suka ce an ɗauki sa'o'i ana kaiwa sansanin hari inda sojojin turkiya suka mai da martani da bindigogin igwa a farkon watan nan turkiya ta ce ta tura sojojinta su fiye da ɗari zuwa sansanin domin su kare dakarunta waɗanda suke horar da sojojin iraki waɗanda suke ƙoƙarin sake ƙwato birnin mosul daga hannun isis sai dai gwamnatin ta iraki ta bayyana rashin amincewa ta da tura sojoji cikin ƙasarta daga turkiya tana mai cewa yin hakan ya saba yaucinta a halin da ake ci kuma amurka ta ba da sanarwa za ta janye jiragen yakin ta masu yawa daga turkiyya ta koma da su sansaninta da ke ingila runar sojin ta amurka a turai ita ce ta ba da wannan sanarwa jiya laraba kwana daya bayan da sakataren tsaron na amurka ashton kata ya kai ziyara sansanin da amurkan ta ke amfani da shi a turkiyya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc alkali a birnin baltimore da ke jihar maryland makwabciyar washington dc ya ce ya sallami masu taya shi yanke hukunci a shari'ar da ake wa ɗaya daga cikin 'yan sanda shida da ake zargi kan mutuwar fred gray wato baka fatan nan da ya samu rauni a bayansa yayin yana hannun 'yan sanda a motarsu a cikin watan afrilu bayan kwanaki uku suna aiki kan karar masu wuta alkali yanke hukunci sun shaida alkali barry williams cewa sun kasa cimma matsaya kan karar an tuhumi ɗan sanda fota da laifin kisa amma ba da gangan ba da amfani da ƙarfin tsiya da kuma ɗaukan mataki da ya saba wa aikinsa masu wuta alkalin sun kasa cin matsaya kan dukkan zarge-zargen da ake wa ɗan sandan kuma ƙarƙashin wannan tsari tilas dukkaninsu su amince da kowane zargi kamun a ce sun cimma matsaya gungun masu zanga-zanga sun hallara daura da helikwatar ƙaramar hukumar baltimore bayan da alkali ya tsaye da shawarar salamar masu taya shi yanke hukunci haka unguwar bakar fata inda gray ya tashi nan ma komi ya lafa a karon farko cikin kusan shekaru goma jiya laraba babban bankin amurka ya ƙara kuɗin ruwa kan rance da yake baiwa bankunan kasuwanci shawarar da nan da nan ta ƙara ruwa kan basussuka da 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun jama'a za su biya lamari da zai shafi tattalin arziki a ƙasashe a faɗin duniya bayan watanni da shugabannin babban bankin suka yi suna gudanar da shawarwari sun ƙara kuɗin ruwa da kwata na kashi ɗaya cikin ɗari bayan da aka shafe shekaru bakwai ana kusan babu ma kuɗin ruwa da kwata-kwata da babban bankin ke caji ga bankunan kasuwanci mintoci da ɗaukan wannan mataki manyan bankunan amurka suka ƙara kuɗin ruwa kan bashi da suke baiwa manyan abokan hulɗarsu mataki da zai kuma shafi waɗanda za su yi jingina jingina gidajensu su karɓi bashi daga hannun bankuna a halin da ake ci kuma shugaba Obama ya sanya hannu kan dokar kasafin kuɗi na wucin gadi gabanin amincewar da ake sa ran majalisun dokokin na Amurka za su yi yau Alhamis kan kasafin kuɗi na dala miliyan zambar domin shekara mai zuwa. Gobe juma idan Allah ya kai mu shugaba Barack Obama na Amurka zai gana da iyalan waɗanda harin da aka kai a birnin San Bernardino ranar biyu ga watan nan wanda ya halaka mutane goma sha hudu da jikkata wasu ashirin da biyu. fadar white house ta ce shugaba obama zai yada zango a san banadino kan hanyarsa ta zuwa hawaii inda zai yi hutun kirsimeti kakakin fadar shugaban kasa josh ennis ya kira shugaban a mazaman babban mai ba da haƙuri saboda yawan irin wannan ganawar da ya sha yi da dangin waɗanda suka halaka irin waɗannan hare-hare ko kuma waɗanda suka tsallake rijiya da baya a hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa na kan mai uwa da wabi hakanan a jiya laraba daraktan hukumar da ke binciken manyan laifuka a ta amurka wato fbi james comey ya ce haifaffen amurka nan said rizwan faruk da matarsa 'yar asalin ƙasar pakistan sun ƙudur aniyar suka yi hare-hare shekaru biyu da suka wuce gabanin su ga juna ido da ido To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni daga birnin Maiduguri na cewa jami'an tsaro sun yi nasarar dakile wasu hare-haren bamabamai da wasu 'yan mata suka yi niyyar kaiwa. Sai dai daga jikinsu ta yi nasarar ta da nata bam ɗin wanda ya sanadin mutuwar mutum guda ya kuma jikkata wasu da dama. Daga birnin Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. a jiya ne wasu 'yan mata guda hudu da suka yi jigida da bumabumai suka gamu da ajalinsu lokacin da suke yunkurin kutsawa cikin birnin maiduguri waɗannan 'yan mata dai da aka ce sun fito ne daga wasu ƙauyuka sun tada waɗannan bumabumai ne a wajen wani binciken ababen hawa dab da shiga cikin garin maiduguri ta hanyar garin mafa wannan dai shine kusan karo na biyu da ake samun waɗannan tashin bumabumai a wannan mashiga inda ko a watan jiya ma sai da aka samu irin wannan tashin bom din a wannan mashiga inda wasu matan suka tada waɗannan bumabumai sai da tashin waɗannan bumabumai na jiyan ne ya halaka wani matashi da ake san cewa dan civilian JTF ne lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata ta tada bom ɗin da ke jikin nata sauran guda ukun kuwa suka yi kokarin kutsawa cikin garin da ƙarfi amma bom ɗin ya tashi ne a jikinsu kawai ba tare da ya taɓa koda mutum guda ba. Alhaji Muhammad Kanar da ya shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma ya bin ƙarin haske game da wannan lamari kamar haka. Yan mata guda wanda suka shige kokarin dannowa su da tsallaka jami'ar tsaro aka tsare su sai kuma ɗaya daga cikin su ta kai nasara ta sada zumunta ne a mukala salon dan uwanmu guda daya wanda yake aiki da su jirgin hmm. kuma ta nakasa mutane guda biyar wanda suka ji ciwo kuma suna asibiti suna karɓar magungunan hmm. su kuma sauran suke kokarin shigowa. Sun ne. Eh, eh to kabar wannan mata an iya sanin daga ina suka fito? Yau su kwana da kwanaki to a nan ne suke ɗiban irin wayannan yara. To kamar a ina ne daidai aka samu wannan tashin bom ɗin? Shigowar garin Maiduguri ta ɓarin hanyar mafa. Zai iya kuma kilomita nawa ne daga can eh, wajen mashigowar zuwa da cikin garin Maiduguri da ka samu wannan hatsari. Akwai nisa dan in ka je gurin ma za ka ji ba babu network amma ba zan iya ban kimanta kilomita ba. Na kamar za a iya kiyasta shekarun waɗannan 'yan eh, mata da ke ƙwarin shigowa garin? Za ka shekara goma sha biyar yara ne daga shekara zuwa sha biyu sha uku. To kamar eh, ku ka yi jigilan waɗannan mutanen da suka samu raunuka yanzu kamar wani hali suke ciki. Ah, alhamdulillah suna karɓar yanzu dai babban matsalar da ake fuskanta shine irin yadda akan yi wa mata ko kuma ƙananan yara jigida da irin waɗannan bumabumai su kuma kutsa cikin jama'a ko kuma kasuwanni inda sukan hallaka jama'a masu ɗimbin yawa saɓanin irin yadda sukan kai hare-hare da manyan bindigogi wanda wani lokacin ma har su haɗa da irin waɗannan bumabumai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. da batun kai hare-hare sai na kasafin kuɗin kasa inda a Najeriya shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aika majalisar dattawa wata wasiƙa dangane da ranar da zai gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2016. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da karin bayani. i have distinguished Senate President, 2016 budget presentation, I crave the kind indulgence of the National Assembly to grant me the slot of 10:00 hours on Tuesday, 22nd December 2015, to formally address a joint session of the National Assembly on the 2016 budget. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki kenan yake karanta wasiƙar da shugaban ƙasa ya aike wa majalisar inda yake cewa zai bayyana a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar ranar talata 22 ga wannan wata domin ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi Wannan kasafi yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta ɗauki ɗumi da yawan ƙorafe-ƙorafe na rashin kuɗi wani abu da shugaban kwamitin kula da nazarce-nazarce a kan kasafin kuɗi a majalisar wakilai Timotin gwalu ya ce akwai buƙatar yin wata doka da za ta kafa wata cibiya ta musamman wacce za ta zama mai shiga tsakanin majalisar da bangaren zattaswa wajen shirya kasafin kuɗi. kasafin kuɗi a ƙasa gabariya shine doka na ɗaya gaba ɗaya a duniya a bayan constitution kenan na ƙasa gabariya in ba a yi daidai ba in ba a kasafa wannan kuɗin daidai ba ba za a samu ganewa a yadda za a yi aikin gwamnati ba ana rikici kowane lokaci tsakanin majalisa da bangaren eh, zartazwa saboda rashin ganewa ne already gefen zartazwa suna da nasu suna da structure nasu tun lokacin da ma sojoji suna mulki wannan ƙudurin doka ɗin da kuke son a aiwatar da shi anya zai samu karbuwa a wannan majalisar dokokin na yanzu wannan na takwas din majalisu ne sun kasa saboda ba wannan ofishin ba mun ba da gaskiya cewa shi shugabanmu shi baba buhari da kanshi ma zai ji daɗin wannan dokan da za a kawo don zai taimake sa a aikinsa zai taimake shi sosai mu yan majalisa muna jin daɗin yadda ya fara gwamnatin shi kuma yanzu ba gwamnati ba na gefe ɗaya ba ne. dole ne yan majalisan dokoki su yi aiki da kuma executive su yi nasu in ba a haka ba ai komai ba zai je daidai ba budget ko kuma zan ce kasafin kuɗi na kwanakin baya na gwamnatin da suka wuce nasu ne daban da wanda shi president buhari yana zuwa da nasa da nasu ana kiran shi envelope system wanzu kuma ana kiran na buhari zero base system in ba a gane wannan abin ba ba za a yi tafiya daidai ba kasafin kuɗin baɗin naira triliyan shida ne da yan kaɗan kuma an gina shi akan gangan ɗanyen man fetur dalar amurka 38 ne a kasuwar duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla da madina dauda to sai kuma batun ilimi inda wasu ɗaliban jihar sokoton najeriya da suka je jamhuriyar nijar da nufin neman ilimi a jami'ar abdulmumini ta yamai suka koka kan halin da suka tsinci kansa a cikin rashin samun damar shiga ajujuwan su bisa dalilan cewa ba su samu tallafin gwamnatin jihar ta sokoto da ta tura su neman karatun ba wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya aiko mana da wannan rahoto daga yamai Ɗaliban Najeriya kimanin goma sha bakwai ne ke cikin halin ƙila wakalar samun shiga jami'ar ta Yamai. Sa'adu Muhammad na daga cikin waɗanda wannan matsala ta ritsa da su. Hukumar makaranta ta nan ta nemi cewa gwamnati ta rubuto takarda rubuce saboda idan an rubuta takarda rubuce za a ba da dama a ci gaba da karatu. to ba mu sani ba shin an haɗa mu gwamnati da an ce a rubuto ga takarda ko ba a haɗa mata ba to shi abban mu sani ba saboda haka yanzu muna cikin wani mawacin hali watan mu hudu ba karatu bayan watanni hudu na zaman kashe wando matsaloli sun fara dabaibaye rayuwar waɗannan ɗalibai kamar yadda Jamilu Abubakar ke cewa wasu sun riga sun yi exam amma suna maganan ta hutu wanda yake mu kuma a kwanci kawai muke ta bangaren rayuwa kuma ba mu da abinci yanzu haka abincin da gare mu yau da an dawa wallahi ya ƙare babu wani abu da za mu iya ci. Wani cikin wani mawacin hali yawancin mu ma yanzu sun fara azumi saboda matsalar rashin abinci. A cewar waɗannan ɗalibai binciken da suka gudanar ya yi nuni da cewa tun jimawa gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da dukkan abubuwan da ake bukata a hannun ejen ɗin da ya kamata ya kula da su. Sai dai akwai alamar rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. Binciken da mun ka yi shi na na kiran shi wanga wanda awakilin namu. shi ɗaya na abin cikin da mun kai kuma gare shi babu wani abin da mun kai yana ina shi wakilin naku yana can soko duk da still ya bamu labarin cewa ko zai na maraɗi wurin wasu harkoki gwamnati da ta ɗauko mu ta ce shekara hudu za mu karatu ce mu da shan mu za a ɗauka tsawon shekara hudu ga haka an ka tara mu an ka ce lalle mu ɗan gwamnati muke wakilan gwamnati muke to yanzu abun ya canza zane ba haka nan bana gaskiya gwamnati ta ce za ta turo wakilai ta turo wakilai an yi bincike tsawon yanzu wata biyu da binciken an ce an gama komi har yanzu bamu ji komi ba saboda haka mu taimako muke nema gwamnati ta sani muna cikin wani hali muna neman taimako saboda gaskiya muna cikin wani hali na ha'ulaki alban sun ce a can baya ofishin jakadancin najeriya a niger ya tallafa musu da jika 500 na sefa saboda haka na nemi jin ta bakin jami'an diplomasiyyar ta najeriya to amma an ce da ni mai kula da sha'anin ilimi ya yi bulaguro sannan kuma na leƙa ofishin babban jami'in hukumar jami'ar yamai nan ma haƙata bata cimma ruwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar fitilar kuma da lamuna kan neman hukumomin jihar ta sokoto domin jin irin martanin da za su mayar da zarar mun ji da gare su za mu sanar da ku Ya Allah ya Allah na Allah ni ne na Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta kama wasu manyan jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu su biyar saboda zargin yin sama da faɗi da tsabar kuɗi har naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari tara. a lokacin da suke mulki. Tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu dai sun haɗa da To sai ku biyo mu da mun jin karin bayani dangane da wannan rahoto da fatan za a mana afuwa na wani kutse da muka samu. Amma yanzu karfe goma sha biyu ne na dare da kusan minti ashirin a nan birnin Washington DC kenan kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka ga shirinmu na gaba. Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Rundunar tsaron Najeriya ta sanar da shiga jejin Sambisa inda ta ce ta fatattaki 'yan kungiyar Boko Haram daga sansanai hudu. Bisa ga cewar kakakin runduna kanar sani kuka sheka, an ceto waɗansu mata da ƙananan yara sai dai babu labarin 'yan matan sakandaren Chibok waɗanda kawo yanzu ba san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba watanni bakwai da hawan shugaba Muhammadu Buhari mulki ana kuma 'yan kwanaki da cikar wa'adin da shugaba Buhari ya ba rundunar tsaron ta murkushe ƙungiyar. yayin da muke begen nasarar wannan yunkuri bari mu koma kan batun lalata waɗansu ɗalibai a wata makaranta ta sakandare a jihar Kano inda bakwanni bakwai bayan kafa kwamitin bincike da gwamnatin jihar ta yi makonni uku kuma bayan miƙa wa gwamnati rahoton har yanzu shiru ga abin da wakilin mahmud ibrahim kwari da ke bibiyan wannan batu ya gano fiye da mako guda kenan da kalaman mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu dangane da wannan batu inda ya bayyana cewa kamata ya yi hukumomi su tuhumi shugaban makarantar da ma wanda ya mallake ta da wannan laifi na lalata rayuwar yara ƙanana bayan da iyaye suka danka amanar su a hannunsu. yanzu haka dai bayanan da ke fitowa na nuni da cewa gwamnati ta jingine batun rahoton wancan kwamiti kuma ta yanke shawarar ɗaukar wani sabon salo domin tunkarar wannan al'amari ta hanyar ganawa ta kai tsaye da iyayen yaran da aka lalata kamar yadda guda daga cikin iyayen ya tabbatar. Akwai buƙatar gani da ido da tattaunawa ta da isu hukumomi suka nema cewa za a yi da mu da muke da wannan ƙorafe-ƙorafe da kuma waɗanda wannan ibtila'i ya faɗa ma. kana nufin eh, ganawa ce ta kai tsaye kenan eh ganawa ce ta kai tsaye ba mu san kuma a irin wani tsari za a yi ta ba a ɗaiɗaikun namu za a yi ta ko kuma a ƙungiyance duk wanda yake da korafi ko kuma ya taɓa samun abin da ya shafa ne eh shi ne ba mu tabbatar ba amma dai a yanzu a ɗaiɗaiku dai ake ƙoƙarin cewa za a neme mu ko an sanar da ku cewa yanzu sabon tsari za a tsakanin ku da gwamnati ko kuma ku da gwamna ko da mukarrabansa za ku zauna ba tsari na kwamiti ba kenan eh ba tsari na kwamiti ba an sanar da mu da muke da korafi da wannan kan wannan al'amari na yara To ya zuwa yaushe kenan za ku zauna ku da ku da gwamnati don a tantance waɗannan al'amura? Eh ba a fidda lokaci ba muna sauraron ita gwamnati ne da za ta fidda lokaci ƙayyadaddi wanda za mu zauna ɗin da su insha Allah. Mhm, amma an ba da shaidu da bahasi a gaban wancan kwamati da hujjoji misali me yasa kake ganin gwamnati ba ta yi la'akari da waɗancan bayanai da aka bayar ba don ta ɗau matakin da ya dace a yanzu kuma ake ƙoƙarin cewa sai ku kun zauna da ita keke da keke. Saboda hasashen da mu muke gani tunani tun farko na cewa waɗanda aka kafa ɗin ba za su tabbatar da adalci ba a tunaninmu a ganinmu gwamnati ta tabbatar da haka lallai abin da suka gabatar ba adalcin ba ne ba gaskiya ba ne tunda har aka gaza fidda waɗancan bayanai da suka kawo da kuma rashin gaskiya abin da aka gabata. Yanzu kuwa matsayin ku na iyayen yara kun gamsu da wannan sabon tsari da gwamnati ta bullo da shi na ku zauna da ita a yi zube kwarya ta don gano al'amarin? Kwarai da gaske tun da waccan mataki da aka ɗauka ko tsari na kwamiti na farko ya zo da mushkila da rashin gaskiya a cikinsa ba mun gamsu da wannan tsari kuma muna kansa muna fatan cewa zai kawo ƙarshen wannan al'amari jama'a za su san matakin da aka ɗauka yara da kuma aka yi wa wannan ibtila'i za su samu adalcin da muke nema insha Allah. Tuni dai masu kula da al'amura a Kano suka fara tsokaci dangane da wannan sabon salo na gwamnati. wani abin mamaki ne, domin mutanen jiha da ma ƙasa da ma duniya gaba ɗaya sun kasa kunne ne sun yi tsam suna jiran bayanin rahoton wannan kwamiti. Rashin samar da wannan rahoton kwamiti babban kuskure ne. Ko da ko gwamnati ba ta amince da ƙunshin wannan kwamiti ba. lallai kamata a ce gwamnati ta fito ta gaya wa duniya cewa an kawo rahoton kwamiti amma mun sa kafa mun shure shi yanzu ga matakin da muka ɗauka kuskuren shine dole mutane ba za a wanke zargi daga zukatansu ba na cewa ana ƙoƙarin a yi wani abu wanda ya saba wa shi wannan doron tsari na demokaradiyya da muke ciki na cewa mutane suna da haƙƙi da dama ta samun bayanan da suka dace idan gwamnati ta ce ta zagaya ta baya ta kira iyayen yaran idan da gwamnati ta so ta haka mai ya saka tun farko ba ta zauna da mutanen nan ba iyayen yaran ta tattauna da su ta ce musu to me gashi kaza kaza ga abin da muke so a yi wannan kunshin wannan rahoto da rashin bayyana shi hakika abu ne da bai dace ba Malam Habu Amin kenan wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum. Dama dai tun a baya masana harkokin shari'a da doka sun ce kafa wancan kwamiti ba shi ne matakin da ya dace da zargin aikata babban laifi irin wannan ba. kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar naptip akwai ofishinsa a nan kano abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada a ƙarƙashin abin da ake kira exclusive legislative list ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita eh, su suke kula da waɗannan abubuwa kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa kuma a jihohi suke aiki shi yasa ma aka mata ofishi a jihar Kano a fahimta ta wannan hukuma dama gwamnatin tarayya ta yi ta ne dan ta binciki safara ko kuma cin zarafin yaro ko a ina yake dan Najeriya in dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba bai kamata a ce an kafa kwamiti ba kamata a tura wannan hukumar ta yi binciken ta Barista Audu Bulama Bukarti kenan a nan Kano. To shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai ta nufi karewa sai dai aka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya. Idan dai muna cikin masu rai za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu sai an yi wa waɗannan ɗalibai da kuma iyayen da suka damƙa su amana a hannun hukumomi adalci. Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bibiyar wannan batu. Da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta da kuma dukkan ɗalibai da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya madalla gaida grace alher abdu yanzu ga sahaba imam aliyu ya dawo da labarai a takaice a ƙasar habasha ko ethiopia shugabannin 'yan hamayya sun ce jami'an tsaro sun kashe mutane fiye da arba'in a 'yan makonnin nan a yayin da ofishin jakadancin amurka da ke abuja najeriya ya kira ga gwamnatin kasar ya gudanar bincike cikin gaggawa dangane da gama da kai tsakanin sojojin kasar da kuma 'yan shi'a ma zanga-zanga a ethiopia sun fara maci ne a wajajen karshen watan jiya kan shirin gwamnati na fara babban birnin ƙasar adi ababa masu kallamirin shirin a yankin kabilar romo sun ce shirin zai raba ƙananan manoma da muhallansu da kuma 'yanci da suke da shi. daga somalia kuma shugabannin kasar da ma na yankuna sun tashi daga wani taro na kwanaki uku da suka gudanar a mogadishu babban birnin kasar kan hanyoyi da za su fi dacewa su bi domin a gudanar da zaben kasar cikin shekara mai zuwa shugabannin sun tsaye da shawara za su a rusa gwamnatin kasar cikin watan satumba na shekara mai zuwa amma ba su hana shugaban kasar hassan sheikh mohammed da wakilan majalisar dokokin kasar su mai tanda saba'in da biyar sake yin takara ba A ƙasar Turkiyya jaman ƙasar sun ce sojojin ƙasar hudu sun jikkata sakamakon hari da manyan makamai da kai kan wani sansanin soji da ke arewacin Iraki inda dakarun Turkiyya suke horar da sojojin Iraki wanda suke yaƙi da mayakan sa kai na kungiyar ISIS. Kafofin yada labarai na ƙasashen yammacin duniya sun ba da rahotannin cewa mayakan sa kai na ISIS sun harba rokoki kan sansanin da ke kusa da birnin Mosul. Masaro duka duka abinda ya suka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma da anjima jima a shirinmu na hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin da izinin Allah. Kafin nan bari mu taya Sheikh Adam Kutubi limamin rundunar 'yan sandan Najeriya muna ɗaurin auren 'yarsa Basma wanda za a yi gobe Juma a garin Jos da angonta Hassan Sheikh Sa'id Hassan Jingir da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. sannan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji malam isu sharaɗa na awwal abubakar kofar ruwa wanda allah ya warsuwa a daren jiya za kuma jana'izarsa da safiyar yau da misalin karfe 8 a gidansa da ke sharaɗa fegin sanusi da fatan allah ya gafarta masa yanzu a madadin sahaba imam aliyu da daniel brown da kuma injiniyan mu mr jimmy cook mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.